dukansu su bakwai sun yi lalata da niyya samarin shiya sun kace don haka ai manya sun yi tun da manya sun yi ba a yi musu koyi ba bari su ma su yi don haka ba ni zuwa makaranta kuma ba ni hita ko ina kullum a cikin gida nake yarinya 'yar shekara goma sha ɗaya da ke zaune a unguwar tudun wada a sokoto wadda ake zargin mutane bakwai sun yi wa fyaɗe mahaifiyar yarinya hajja jamila ta ce sun kai ƙarar mutanen bakwai a ofishin 'yan sanda da ke daɗin kowa domin a bi musu haƙƙinsu. dukkan mutane bakwai ɗin nan babu wanda bai ce yayi ba kowansu ya ce yayi abu da ita da aka tura mu court court ɗin da aka tura mu ta ƙwannawa sai ita matar sai ta ce ita ba ta da hurumin yanke musu hukunci kin mat muka ta aka ce mu dawo Efrain 9 mun dawo Efrain 9 aka sake komawa da su court aka sake mai da su freezing daga nan azumi na yi kawai cikin azumi sai ga su one by one ɗinsu ana sako su ga su sun hito duka duka eh, kai su freezing ɗin da aka yi busu ko two months ba su yi ba hajja jamila ta ce ta nemi babban lauyan gwamnati kuma kwamishinan shari'a da ya sa hannu ga wannan matsalar kuma ya nuna mamaki akan bayar da mutanen beli kuma ya ce mata za a yi wani abu. Ata daga nan dai shiru gaskiya ba wani bayani bai bam sake ji daga gare shi ba kuma babu wani tura su kotun da aka sake yi. A nan cikin unguwa su suna muna barazanar cewa ai ya kare. Cikin su akwai wanda ma dan rashin kunya bakin kofar gidanmu na yake bi nan zai tsaya da mutane yana hira shi yana dariya shi irin gashi kawai sun wannan din banza kenan. na nemi ta bakin kwamishinan shari'a na jihar sokoto amma ta bakin mai taimaka masa ga ayyukan ofis wato pa ya ce ba zai samu ganina ba a wannan ranar domin yana da ganawa da al'ummomi daban-daban na tuntubi wani lauya mai taimakawa marasa karfi da ke fuskantar shari'a barista masur aliyu ya ce min so da yawa ake samun tsaiko ga irin waɗannan shari'u domin 'yan sanda da ke gudanar da bincike ba su da karfin shigar da ƙara irin waɗannan laifuka a manyan kotuna su kuma ƙananan kotuna ba su da hurumin sauraren su. Wa'annan abubuwan su ne ke ɗaukar lokaci daga sai da 'yan sanda za su bincike su tura wa ma'aikatar shari'a fayil su kuma ma'aikatar shari'a su duba fayil ɗin su nazari su ga shin akwai lahin lalle akwai shirin da ya kamata da za su iya tabbatar da cewa mutum ne an kai shi kara babbar kotu za a iya tabbatar da laifin shi wannan abu daga yan sanda zuwa ma'aikatar shari'a shine sai ga an dauki shekara to amma sai ga daga yan sandan zuwa ma'aikatar shari'a fayil ya daɗe. ya yi shekara shekara yanzu haka gidan yari tana iya samu wanda shekara uku fayil din shi na tsakanin ma'aikatar shari'a ofis din yan sanda CID da ma'aikatar shari'a a rasa ina yake ko kuma an kai can kuma duk dai shine dai problem da matsalolin da ake ta fama da su Hajiya Jamila ta ce duk da yake an kai yarinya asibiti lokacin da abin ya faru an yi bincike kuma Allah ya sa an yi mata magani amma dai tana neman ɗaukin gaugawa domin halin kocin da ta ce suna ciki da ita da 'yarta domin tuni da mahaifin yarinyar ya rasu Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya